Assalamu alaikum. ‘Yan mata, wallahi tallahi kin Amma sai dai na ga kina mu'amala da irin yara wanda ba su da komai. In ba za ki da ba ki bini mana. Ina da kuɗi, ina da gida, ina da mota. Ki ji daɗin rayuwa. Yanzu ma kar ki ganni da kawun nan ina tafiya. Kin fuskanta? Ina ɗan exercise ne likita ya ɗan ce mun in ringa ware jinin jikina. amma abin da nke so da ke yanzu ki daina kula irin samari yan tsamin nan kin gani yanzu a mashin ake tafiya da ke rana tana dukan kina kula yan tsami eh what are you saying i said what, what, what are you saying so sorry sorry i said what are you saying sorry uncle ban yi tsammanin anti bace ba anti ban yi tsammanin ya rojo kana kune rojo rojo i said rojo ah, rojo